a yayin wata ziyara da suka kawo Najeriya ta musamman. Shugaban tare da tawagar jami'an gwamnatinsa ne suka marabci babban bakon a fadar gwamnati da ke Asorok Villa a babban birnin tarayya Abuja. Dan gidan sarauniyar Ingila mai jiran gadon sarautar Birtaniya Yarima Charles tare da Gimbiya Kamela na ziyara a Najeriya a ranar Talata na wancan lokacin. Basaraken ya sauka Abuja fadar gwamnatin kasar inda yake ganawa da mahukuntar Najeriya da sarakuna da shugabannin al'umma. Rahoton ya bayyana cewa Yarima zai kai ziyara jihar Legas bayan ya kammala da Abuja. Amma a yanzu dai Yarima Charles shine yake dare akan sarautar Birtaniya bayan rasuwar sarauniyar Ingila wato sarauniya Elizabeth ta biyu